ibada ikhlas al-ibadati lillahi وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه to inna Allah la yuzlimu mithqala dharra kuma lalle Allah ba ci zalunci ko gurgudon azzarra azzara ita ce abin ita ce halitta mafi karanci kun wani asgar namla wato abin nan kwaro wanda yake zama karami bi an yan kusa min hasanati wato kenan in mutum yayi ayyukan kwarai Allah bai rage mu mutum gurgurun azzarra aw yazidu ha fi sayyati ko ko in kai muyagun ayyuka ba a kara ma girman zunubin ko gurgurun azzarra wa in taku hasanatan in ya zan aikin mutum gwargwadon wato in an ka samu aiki na kwarai min muminin daga mumini mukhlisin wanda ya don Allah in duk yadda yake yuda ha zai bin ya wannan lada wannan aiki min asharatin idan al'afin kafira tun daga goma har zuwa kasu bin ya da yawa wa fi qiratin yuda ifha wato wato da karfafawa ba yuda ifha ba sai yuda ifha wa min ladun ajran azima bayan ya biya ka ijararka kuma ya ribin in ya sannan ya dauko wani ya ce don kai don ni kuma ga wannan daban kun da ko wato lada dawar an mai girma la ya qadir la ya qadiruhu ahad wanda la ya qadiruhu ahad ba wanda ke iya ga gurgurdon shi don dai ka bi shi wannan daban ne eh, abin nan ne eh, mi sunan shi eh, kyauta ce bonus ne hmm. Hmm, ci gaba eh fa To Allah ya ce ma annabi fa idza jina min kulli ummatin bi shahidin menene hali zai zamo lokacin da mun ka zo mu kowace al'umma da mai shaidu a kanta ya shaɗu alaiha bi amaliha wa huwa wa domin kowane annabi zai yi shaidu kan al'umma sana cewa ya yi da manzanci don su bi abin da an kace waje na bi kala haula shaida mun ka zo da kai kana mai shaidu akan waɗannan wato in annabawa sun kai shaidu sun ce sun yi da manzanci ga mutane in mutane ba su yi ba laifinsu ne sai Allah ya ce to wa shaidun ku kuma ah, sai su ce ummatu muhammad al'umma muhammad su ne shaidu mu ce eh sun yi da manzanci sannan a ce ku kuma wa zai wa zai tabbatar da adalcin ku balle a karbi shaidar ku a taho da annabi sallallahu alaihi wasallama shi zai shi zai abin ne ce eh ya yi da manzanci gare mu kuma adillai mu kuma wata in mutum yayi mugun aiki annabi zai shaida a kansa kenan za a karbi shaida shi a yi masa hmm, ba a neman wani adalci to ci gaba wa yawma idin cigaba ya ma'izi ya wadda lalzin a gabaru wa a faru da wuta ya tuhu na to ya ma'izi ranar da Allah zai kawo masu shaida a kan mutane ya wadda na kafaru waɗanda sun ka kafirta suka ƙibin wani dokokin Allah suna guri wa saboda su sun ka saba ma manzonsu suna gurin lauta sauwa sawwa bihim da ƙasa ta shahe tare da su wato ba halitta shi ba kamar yadda dabbobi in an yi musu hukunci a koma ƙasa a shahe su ran nan mutum wanda bai bai bi wanda annabawansa sun ka faɗa masa ba to yana gurin da ya zan cikin dabbobi ƙasa ta shahe da shi amin ay bi an yakunu turaba su zan turbaya mislahum kamar dabbobi li idami hauli don tsananin tsoron yinin nan kama huwa kama fi ayatin ukra kamar yadda yake cikin wata aya da yace wa yaqulu al kafiru ya laitani kuntu turaba kafiri yace kai na da na zan turbaya da yafi wala yakatumun Allah hadisa kuma a ran nan mutane ba su koye ma Allah wani labari ko wani iri ne amma amalu ga abin da sun ka aikata wato komai an ka tambaya mutum zai faɗa wa fi waqtin akhar cikin wani lokaci ya kutumuna hu tun farko suna boyawa ya kuluna wallahi rabbina ma kunna mushriki ne wallahi mu ba mu ka kai ba sai ya tabbata ce eh mun yi kun gane ko Ta ci gaba ya eh, eh, mun kare shi wa min al-ibadati ayyuhal ladina amanu تَكْرَهُوا الصلاة وأنتم سكاري حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضي أو على خبر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم to wa min al ibadati ma la yakfi fi hatta hara al badina ne hmm. eh. sannan ya ce wa min al ibadati ma la yakfi fi hatta hara al ne kun ga an yo ibadodi waɗanda an ka ce ka yi don Allah ko in ka yi don Allah shi kenan ba sai abin nan ba sai ka yi wani abu na bayyane ba to akwai ibada wadda yake tsarki eh, tsarki abin nan la yaka yi taharatul badin tsarki na boye bai isa illa wa ma hatta taharatu zahira sai tare da tsarki na boye akwai na bayyane kun fahimta ko wa hiya salatu ita ce sallah don tsarkakewa ɗaya na zuciya bai isa kuma sai gabubuwa sun yi tsarki to fa bayyana kuna limnan ya bayyana nan cikin kunshe anna salata azamu anwa ibada sallah ita ce mahi girman nau'ukan ibada wala tu'adda illa bi taharati zahira ba ayin sallah sai da tsarki na bayyane wato abin nan wala ta kafi taharatu ya tsarki na boye bai isa don kana da imani ɗaya kai sallah ba ka da alwala ba ka da wanka babu ta min tamamil aqali wannan yana wato cikar hankali wal ikhlas tsarkakewa fiya domin waɗannan su na na boye fala budda min istima'i taharata sai tsarki biyu sun hadu a zahira na bayyane wato shine alwala ko wanka wal batina da boye wato hankali da imani wa shine al aqal wal ikhlas ko wa baqi ta'ata amma sauran ayyukan ta'a duka na ibada ta kafi taharatul batina na bawa shi dai idan kaga in kai sadaka ba ta sai kai alwala za kai sadaka ko in kai kyautata ma uwaye ko sauran ayyuka da an ka ce kai ba sai kai alwala ba amma ita tilo sai an hada tsarki biyu kama marra fil ayati sabiqa kamar yadda ya gabata cikin ayoyi na gaba ba ce sai kai alwala ba amma ita sallah sai tsarki biyu ya haɗu fa qala Allah yake ya ayyuhal ladina amanu ya ku wannan imani la taqrabu salata kada ku kada ku kusanci sallah kenan kada ko ma ko shiga masallaci kada ku yi wa antum sukara kuna cikin maye min sharabi daga abin nan giya li anna tamam al aqli shartun fi sihhatin niyya wato domin cikar eh, cikar hankali sharadi ne ga ingancin niyya wanda baya da hankali baya da niyya kun fahimta ko wal ikhlas tsarkakewa ومن هذا يفهم منع استعمال استعمال مسكر daga nan ake iya fahimtar duk abin da ke sa mutum maye ya zan haram waqata salati lokacin sallah kun gane ko hatta ta'lamu ma taqulun sai kun san abin da kuke faɗa bi an tasihu ku ilahi kuna da cikin hankali ko da abin da yake hankali ya gushe wato sai hankali ya koma ko da da halali wala junuban kuma kada kusanci sallah kuna da janaba bil ilaji da hada da jima'i aw inzalin ko fidda mani wa nasabuhu ala al hali wa huwa yutlaqu ala al mufrad wa ghayrihi wa junub mutum guda junub ko maza biyu junub ko maza mutane junub ba bambanci wato in kuna masu janaba kada ku kusanci sallah ko masallaci illa abiri sabilin sai mai ketare hanya kawai kamar ka shigo don ka ɗebi ruwa ka hita wannan babu komai in ka shigo da janaba ka hita. amma dai ba ka shigo da niyyar ka zauna ba kun fahimta kun ah, hatta ta ga tasiru sai kun yi wanka dan tahu an qurbani muwadi salati wato ku hanu ga kusanta wuraren sallah sai kun yi abin ai al masajid masallatai la uburaha min gairi mukutum wannan ba hana ku ku ketare hanya ba amma ba da zama ba hadha shartu sihhati wannan sharadi ne na ingancin sallah wa idza kana mawlidu salati mamnu'an an yudkhala fihi illa bi tahara in ya zan wurin sallah an hana mutum ya shiga da janaba wal ko an babu hankali ko illa bil taharati wal aqal ba a shiga sai da tsarki da hankali fasalatu fasalatu nafsu min babu aula wurin yin sallah an ce kada ka shiga babu babu tsarkin wurin yin sallah an ce kada ka shiga babu hankali to ita sallah Eh, wata abin ya fi tsanani ke eh, kun fahimta ko? Eh, kun fahimta ko hatta ta ga tasiru sai kun yi wanka wa in kuntum marda in kun ka zama su rashin lafiya ya duru hulma wato kuna da rashin lafiya ba ku iya taba ruwa ku yi wanka ko ba ku yin alwala aw ala safarin ko kuma kuna cikin halin tafiya inda yake babu ruwa ga ku da janaba ko kuma kuna da hadasi wanda ya wajabtar da yin alwala aw ja ahadu minkum min al ko ɗayan ku yazo daga gayadi ya tafi bayan gida yayi yayi kashi ko yayi bauli babu ruwan da zai alwalla aw la mun sa ko kun ka shahi mata wa fi qira'atin bi ko bila alifin wa kilahuma bi ma'ana lam shafa domin shafa tana kare alwalla kun gane ko wa huwa al-jassu bil yadi shafa da hannu qala hu ibnu umar ibnu umar ya faɗi haka nan wa alaihi malik bisa ga wannan malik yake da shafi wa wa urhiqa bihi al-jassu bi baqil basharati duk inda ka shahi mace da jikinka ka ji daɗi ko ku kai niyyar jin daɗi to alwala ta ɓaci bi qadrin lazzati aw wujudiha wa ibn abbas huwa aljima'u wato kenan gare shi don ka taɓa ta duk alwala ba ta walwalewa kenan kun gane ko in ya zan dai waɗannan abubuwa duka sun ka auku falam tajidu ma an ba ku samu ruwa wanda za ku yi tsarki da shi ba li salati don sallah ba da talabi bayan kun nema wata shi kun yi bincike ba ku samu ba wa huwa rajulun ila ma adal marda banda mai rashin lafiya shi bai bukata bai nema don ya san kowa nema ba a samu ko don bai da lafiya eh bai iya yi amma wanda ya rasa ruwa dan waɗannan sun same shi to bai fara sallah sai ya nema don haka ba a yin sallar juma'a da taimama sai mutum ya tafi ta neman ruwa har a ƙara sallar juma'a in ya so ya taimama ya sallar azhar hmm? wato kun ka nemi ruwa ba ku samu ba to ku nemi ku nuhi wuri ai uku su duba da dukulil wakati sa'idan tayyiban kunu wuri wanda abin nan madaukakin kasa mai tsarki wa huwa kullu ma sa'ada kun ga wato fi kenan shine asali amma wannan kuma ya zan sunan taimama ta'ayyana alaihi wa ba mai sai kai ka gane to shine ba kowa da kai sai shi mamacin kuma babu ruwa ba ka da ikon abin nan yi eh, eh, eh, mai wasiya ko kawo mutum wasiya ta fadi wani sharadi ya hana shi eh wata wuri wanda abin nan sa'idan wata duk abin da ya hau kan kasa ko dutsi ne ko mine ne wa huwa kullu ma sa'ada ala washal duk abin da ya hau akan kasa wa turabi da turba wa turabu ablan amma yin amfani da turba ya fi ko da dutse ne yana yi wa kaunuhu tayyiban shi zan ko mai tsarki lam ya tagayyar husanatu adamiyyin sana'an mutum bata canza shi ba da an an an an an gasa shi ya zan siminti ba za a yi taima akai ba bi tsabhin da dahu au gari ko wani sa fadribuhu ne in kun samu abin nan fili wanda ya hau akan ƙasa babu ruwa to ku doki wannan wuri duka biyu ku shafa mu huska ku da hannaye kun gane ku famsuhu bi wujuhikum wa aydikum ku yi shafa wato ga huskokinku wa aydikum da hannuwanku ma almarfiqan ta da marafiqai amma wannan da sunna wato abinda afarilla ka shafa mu huska shafa guda daga sama zuwa ƙasa shi kenan sannan ka koma tabawa abinda afarilla bakin hannu bakin nan ayyat bakin gaban nan wannan shi afarilla Ah, amma ka kai har ga wannan kusurwa sunna ne da sunna ya tabbata kun gane ko aka san a'a ba aka san alwala ba kamar alwala za ka ce a'a wa wa masaha ko wa mas masaha ya ta'adda bi nafsihi wa bil harfi ana cewa eh, abin famsahu wujuhakum ko wamsahu bi wujuhikum kun gane ko hmm. inna allaha kana afuwan gafura wato wannan kuma afu ne daga ubangiji in ya tsananta ce sai da alwallar da tilas kun ga ya tsananta amma mai gafara mai mai rangwame ne ko mai gafara ne ya mutukar dai mutun yayi abinda Allah ya azama masa don haka wato wanda ci kuma taimama ta waje ba akan sa saboda bai da lafiya yace sai yayi alwalla to shi bai nemi gafara ubangiji bai nemi kun gane ko eh, amma kuma baya halatta ga mutum yayi taimama yana da lafiya rau ga ruwa yayi sallah in yayi sallah wannan maimakon ya samu lada zunubi ya samu الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل to Allahu a'lamu bi a'daihim wa kafi billahi waliya wa kafi billahi azira to yanzu bayan ya kare wata maganar ibada wadda yake sai an yi tsarki biyu wadda yake na waje da na ciki Abi bayani halin yahuda ya shiga wato bayanin halin yahudawa allazina anzala Allahu lahum kitabun wanda Allah yake ya sauka musu littafi fihi ahkamu dinin cikin littafin na akwai hukuncen hukuncen addinin su hukuncen hukuncen addinin su wa hun da duniyar su fatara kula amala bi sun ka bar aiki da littafin wastabdalu lillahi bi sun ka musanya bata da wannan littafin wato kenan kun ga eh, abin da don su ji daɗin eh, cin haƙƙin masu rauni Allah ya ambata muna wannan li tahziril mu'minina min muwalatin don tsoratar da musulmi kada su yi muwalati da su kada su yi abin soyayya da su wal iktida fi dalil kuma kada su koyi ga wannan wato su bar littafin su komo sai da ka suke yin hukunce hukunce suna bi wa qala ta'ala Allah ya ce alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi wa ta ga wadanda eh, suke ba ba utu nasiban min alkitabi an ba su rabo na littafi wa hum alyahudu sune yahudawa yashtaruna dalalata suna sayan bata suna ba da shari'a wa yuriduna an tadullu sabila kuma suna son ku ba ku bace ga hanya ay tufaddu tariqal hajj suna son ku bace daga hanyar gaskiya litakunu mithlahu don ku zama kwatamkacin su wallahu alam bi adaikum Allah shine masani ya shi kowa sani ga waɗanda amakiyan ku kun da gare ku saboda haka yana tsoratar da ku kar ku bi hanyar su wa yukhbirukum bihim yana ba ku labarin halin su litashtanibuhum don ku nisance su kada ku yi muhalada da su wa kafa billahi waliya kuma Allah ya isa ya zan mai taimako gare ku hafizan nakum min wa shi zan mai tsare ku gare ku eh, in kun ci gaba <clears throat> in kun ce muna tsoron su wato ba za mu iya rabuwa da su ba sai Allah ya kyale ku in kun ce a'a mu muna iya tsayuwa da kanmu Allah zai taimake ku wato ba za su cuce ku ba wa kafa billahi nasira kuma Allah ya isa ya zan mai taimako mani allakum min kaidin mai hana su daga mugunyar dibarar ku matuƙa kun dogara da Allah in ko ba ku dogara da shi ba to sai kyale ku da shi kullum tsoro da kuke shi to ci gaba min alladhina al-kalima wa yaquluna sami'na wa وراعنا وضل عن ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا to ya ci gaba da alladhi na hadu daga cikin waɗanda waɗanda sun ka bar addinin su an ka ba su littafi wanda ke karantar da su harka addinin su da duniyar su sun ka bari ummul eh, wato su ne yahud <coughs> wato domin idan mutum ya bar gaskiya to shikenan ya fada cikin bata kenan sai abin da bai san inda za shi ba ah, kun fahimta ko min alladhina hadu cikin daga cikin waɗanda sun ka ce mun tuba sun ka komo kenan abin nan mun tuba tuba mu domin wato lokacin da eh, Musa alaihi salam ya dauki mutane 70 daga cikin wato sun kasu mu an ka tayar da su qalu kunna inna kunna ilaik wato sannan ba haka nan suka tawo kuma sun kai tawala walliya don haka ake ce musu wannan sun kace mun tuba kun gane kun wato yuhadifuna al-kalima amwali suna karkatar da magana daga wurin da abin nan Allah ya azama magana wato abin nan allazi anzalallahu fi tawrat min nati muhammad sallallahu alaihi wasallam nasawa annabi da wannan sa ah, amma wadihi daga wuraren magana ai allati wudi'a alaiha kullun sai su juyar da magana su abin su karkatar da ita wa yaquluna lin nabi sannan suna annabi sallallahu alaihi wasallam idza amarahum bi shay'in idan annabi ya umarce su da wani abu sai su ce sami'ina qawlaka mun ji magana kawai sai na ma mun ki mun ki umarninka wa yamkinu ko asaina amraka kuma yana yiwa su ce mun abin nan mun saba umarninka wato ba ba mu yarda ba wasu ma gairar musulmai kuma su ɗora yin magana wadda yake kullum tana da ma'ana biyu akwai zagi akwai yabo alhali suna niyyar yabon suna yin niyyar zagin wato abin nan yace al'ai eh, wasu ma gairar musulmai su ce wai saurara ba wurin saurarawa ba ai abin nan an yi adafin shi ala samina wa asaina dakhilun ta talqaul wato cikin abin da suke cewa mun ji mun ki kuma suna yin wannan addu'a wanda yake mugunya wa yaquluna zalika suna faɗin haka nan fi asna'i muhadabatihi wato wajen da suke masa magana kamar wato wannan mai ma magana kana cewa alga ta malam maimakon ka ce alga ta malam ka ce la alga ta malam <laughs> kun ga ko eh. ko gafarta ko gawarta Eh, gawar ta malam wato kenan abin nan karkace eh gawar ta wato ya mai zan gawa eh <laughs> fi azna'i mukhadabati sallallahu alaihi wasallam khasa wa huwa kalamun zuwa shani wato magana ce wanda yake tana da ma'ana biyu eh, mutamilul lisharri wato tana daukar sharri bi an yuhmala ala ma'ana isma hala kaunika ghayra muslimin ka saurara amma ba ka ji wato ka saurara gaira musulmin ba kaji wato kenan ka zan kurma gaira musulmin li lisamamin aw mawcin don mutuwa ko kuma don kurmanci aina duku alayka bila samita wato muna yi ma addu'a kada Allah saka ji aw gaira musulmin kalaman ah, tarda ko ko kada ka ji magana wanda kake so وحين إذن يجوز أن يكون نصبه على نصبه على مفعولين بس كوانا كينان فعل نصب شيء مفعول بيوني أبنا غير مسمع كلاما وللخير كما تنا أوك على خير إتوانا مغانا بأن يكمل على معنى اسمع منا غير مسمع مكروها كسورة رامنا أما بكاجم مغانا ودبات دكيوبا kun gane ko kanu yukhadibuna bihi nabi sallallahu alaihi wasallam istihza'an bi wato suna wa annabi magana da wannan don izgili suna masa izgili muzhirin lahu alaihi salamu iradatul ma'ana al akhir wato kamar ga abin nan magana su suna nuhin wannan ta alheri wa hum mudmiruna fi anhu sai ma'ana al awwal amma suna son ta farko ta zagi wa yaquluna lahu kuma suna ce ma annabi ra'ina wannan kalma an yota baya Hmm. ya ta zagi wato abinda ara ina rubabbe alhali suna wato su bayyana kamar saurara muna hammu fahimci abinda ka faɗa amma abinda suke nuhi rubabbe kun gane ko kamar kalma azkamta addu'ar wasu mutane Allah tsare wa qanna an khitabihi biha wa tudhiya an hana an khitabihi biha wato duk kalma wadda yake akwai ma'anar zagi ciki da ma'anar yabo to an hana awa annabi magana da ita wa hiya kalmatu sabbin bi lugati eh, eh, bi lugati wato ga magana su mm, ah, ta zagi ce kalmatu eh, zatu wa shayni wato magana ce wanda yake tana da ma'ana biyu mota midali da khair ta dauki alkhairi bi hamliha ala ma'ana arqibna kada ka tamuna ai tallina ka ta muna nukallimu ka ta muna mu yi magana wani shari kuma tana daukar shari bi hamliha ala sabbi birruna ko ko dauke ta wato wajen zagi wato ma'anarta rubewa ko kuma alhumtu wata aw bi ijra'iha majra ma yushbihu ha min kalmatin ibraniya ko a gudanar da ita domin cikin kalmar ibraniya akwai wata kalma mai ma'ana da ita ko kuma kalmar ah, abin suryaniya kanu yatasabuna bi asna zagin juna da ita wa hiya ra'ina kanu yukhadabuna bihi alayhi salamu suna wa annabi magana da shi dalika da haka nan ya nuna shatima suna nihin zagi. wal ihana da walakanci wa shiruna tawqira amma wai bayyane sai su nuna kama suna girmama shi wal itiram da mawa wa masiruhum ila maslakin nifaqi amma wannan suna nihin wata abin da munafuki kamar munafiki ya bayyana musulunci cikin zuciya yana nihin kafirci haka su ma wata su bayyana kamar yabo ko addu'a alhali suna nihin zagi layyan bi alsanatin suna don karkatarwa da harsunan su wadana fi dini kuma don suka ga addini suke yi wato addinin musulunci su nuna kenan shugaban musulunci ma sun zage shi balle sauran addini domin wanda duk ya zagi annabi duk ya rusa musulunci kenan walau annahum qalu samina wa atana da sun ce mun ji mun yi ta'a maimakon su ce mun ji mun ki wasu ma wanzona kuma da sun ce saurara kuma ka saurara kuma ka dibe mu maimakon su ce ra'ina da sun yi faɗo da kalmomi masu ma'ana masu kyawo waɗanda yake ba su da ma'anar zagi la kana khairal lahum da yafi musu alheri daga wancan da suke faɗa wa aqan kuma da ta daidaituwa ga harshe walakin la'anahum Allah amma Allah ya la'ane su ina za su iya bayin wannan wato dama abin nan tulu ba ya tsatsa sai da abin da a cikinsa in abin da a cikinsa ruwan kazamta ne ruwan kazamta ke fitowa Allah ya la'ane su adahum an rahmati bi kuhurin saboda kafircin su wala yu'minuna illa qalila ba za su yi imani ba sai kaɗan daga cikin su kamar Abdullahi ibn Salam don bai yiwa aikon damin jama'a duk gaba da cikin su lalle za a samu wannan farai to ci gaba يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها من قبل أن نطمس وجوها فنرد على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا To sun masa min wasfin bayan haka nan ya ci gaba daga sifar su ila du'a'in ila addinin islam bayan ya faɗi aibin da aggare su to duk da haka dai wato duk yadda mutum ya yi aibi za a kire shi zuwa ga addinin kila Allah ya karkato da shi wa hatta hum an yuminu bi eh, ya kadaitar da shi su yi imani da bin addinin musulunci wa takhawifihim idza abaw al iman bi kuma aka tsoratar da su in sun kin imani da shi wa qala Allah ce. ya ayyuhal ladina utul kitaba ya ku wadanda an ba littafi aminu bima nazzalna wa imani da abinda mun ka saukar shine qur'ani musaddiqan lima kuma wanda yake mai gaskatawa ga abin da a tare da ku na taura min qabla an namisa wujuhan ku yi imani gabanin mushahi huskoki ku ma fiha mushahi abin da a cikin huskoki min al-ayn wal anfi wal hajib wato waɗannan abubuwa da an kai cikin huska na baki da hanci da ido da abin nan a shafe su ya koma abin nan kamar keya wannan rudda ala adbariya mu mai da abin nan huskoki akan baya wa naj'aluha kala qafai kamar keyoyi lawhan wahida allo guda aunar anan ko kun mu la'ane su mu mashe su birare kama la'anna ashabar sabta kamar yadda mun la'ani mutanen asabar sune mutanen dawu da waɗanda abakin ruwa wa kana lahi maf'ula kuma umarnin ubangiji hukuncin sa ya zama maf'ula abin aikatawa ولما سمع بهذه الآية عبد الله بن سلام تو lokacin da anka saukar da wannan aya Abdullahi ibn Salam bai bai wa da musulunta bai yana sha ya jita wa karkare min Sham yana komowa daga sha fa atan nabi sallallahu alaihi wasallam kabla an yati ahlahu sai da zakwa washi bai ko isa zuwa ga mutanensa ba sai ya fara kirkin zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wasallama wa qala ya rasulullah ma kuntu ara an asila ilayka hatta ya yatahawwala washi ila kafaya ya manzo Allah wato da niji wannan labarin aya naji tsoro har ina ganin ba zan iya kawowa wajen ka ba gabanin Allah shahi fuskata ta koma kamar ƙeyata sai yan musulunta wakila kana wa'idan bi shardin wato ko kuma wato wa'adi ne an kai musu da sharadi wato na cewa su yi su musulunta inda ba su musulunta ba duk ba yahudi haka za a maishe shi bala ma aslan ba alhum rafi'a lokacin da sashen su yan musulunta abdullahi ibn salam da shi da mabiyansa shikenan aka dauke wannan hukunci ba za a shaye hukuncin ba wakila kuna tamsun wa masun qabla qiyam sa'a ko kuma wance abin wannan yana nan taka gare su gabanin tashin kiyama sai an shafe fuskokinsu kuma abin nan an ammashe su birare ثم نبه تعالى على انه يغفر يغفر كل ذنب ما da shirka sannan bayan wannan kuma ba an ce an faɗa muna ba don kada mu don kada mu yi koyi da su to sannan Ko wani irin zunubi kake inda ka tuba to Allah zai iya gafartawa don haka ne sai dai kafirci wanda duk ya mutu kan kafirci shi kan babu gafara shine yace sun manabbaha nan ya kamata a sa abin nan tashin abin nan fasai da sakin layi eh ya karatu bai iya bai tunanin karatu na yan shahidi iyarsa ya koma kamar alhinzir ya san kashi ne ya take <coughs> hmm, Allah sauƙaƙe to eh, wato yana gafarta duk abin da ba kahirci ba fa kala yace inna allaha inna allaha la yaghfiru yushraka wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa ma yushrik billahi to eh, inna la la ga an shirka bi Allah ba shi gafarta wa ai kafirci game da shi to muna maganar yin adalci ga ga abin da masu rauni amma an kawo wannan domin wato eh, rauni daga zukata yake da ka dauke mutane daga abin nan addini na sun yi rauni sai yadda ka ka abin nan kunga kamar yadda mai tatsi ne ta yanka mutane eh, tun da ya dauke su daga addini sun zo hmm, haka ne Eh, matukar mutane ba su tsayu akan addini ba to ko iska tsoro ne suke yi kuma duk ayyar da an kaso ayi da su sai ayi ta yi wato Allah ba ya gafarta a gama wani da shi wato mutlaqul kufuri almuntazim li kufri alyahud wanda yake ya tsara kafircin yahudawa wannan ya tsara na nasara wato na kirista intizaman awwaliyan tun farko wa inna shar'a qannasa ala ishraki alkitab shari'a ta yi nasi cewa wato ahlul kitabi duk kafirai ne qatibatan gaba dai wa qada bi khuludi asnafil eh, kafarati fin nar bayan haka nan kuma shari'a ta yi hukunci da cewa duk mai nau'in kafirci in ya mutu akan sa zai dawoma cikin wuta Allah tsare mu wa ya gafiru ma duna zalika liman yasha Allah na gafarta duk abin da bai kai kafirci ba amma ba ga dukan mutane ba ga wanda yake so wanda yake son shi shi masa gafara bi an yudkhilahu aljannata ya so isa shi aljanna bila wa man sha azabu wanda yaso kuma zai masa azaba min mu'min daga cikin mu'minai da wuta summa da wannan ya nuna yin azaba ga wasu mu'minai wajibi ne kamar gafarta mu wasu wajibi Allah ya sa zan cikin waɗanda ake gafarta wa man yushrik billahi duk wanda ya gama wani da Allah wato abin nan fa kana fa kadib tara isma azimata shi fa ya kaka ƙarya ƙarya wanda yake mai girma wato mai girman zunubi wato ya yi zunubi zunubi ya kaka ƙarya mai sashi cikin zunubi mai girma ai kabiran wato mai girma ai fa'ala zamban kabiran ya aikata aiki mai girma zunubi mai girma li anna al iftira kama yutlaqu ala al qawli haqiqatan yutlaqu ala al fi'li majazan kamar yadda ake cewa ya kaka ƙarya da magana haka nan kuma ya kaka ƙarya da aiki kun fahimta ko to zakara fi ma yati ma'ana eh, eh, ma'anan man amin min tazkiyatin nafsi to nan gaba kuma kamar yadda an ka hana mutum ya kafirta to kuma tsarkake kai mutum ya dora cani ne wa ne wato ko kuma ya dora nuna wato shi wani abu ne zuwa ga Allah gashi nan tafi duk wanda ya ce ni wane ne ba kowa bane to ci gaba ألم تر إلى الذين ينفذهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون sun ba ga waɗannan da ke ki kawo nan su ba su ne yahudu su ce su abin na awin nasara ko ko nasara masu ce ƴaƴan Allah ne ko masoyan Allah ne haythu da kullu minhum nahnu abna'ullah kowanne su yace shine ƴaƴan Allah wa kuma masoyan Allah ai laysa al'amru bi tazkiyati ma anhu sunwan al'amari ba haka yake ba wato ba kamar yadda mu tsarkake kai ba yake ba bal Allahu zaki man sha Allah ke tsarkakewar Allah ne ke tsarkakewa wanda ya so bil iman da imani wal amal da aiki ba da baki ba wala yuzlamuna fatila sannan kuma mutane ba a rage musu daga ayyukan su fatilan kamar abin nan fatar bakin gurtsun da bino kun san ya an canye wata ya fata fara na na saura ai jiwa da ita gaba to ita ake ce mu fati aikin mutum na kwarai Allah bai rage masa shi kamar yadda bai kara masa kamar shi mugun aiki ai kadar kishiratin nawati kuma yanda ko to ci gaba zo يفترون على الله الكذب وكفي Wanzur kafa ya wutar runa Allah ka kadibiyar da suke aka karya su jingina ga Allah su ce su wani abu ne zuwa ga Allah. Wa kafa bi itmam mubina wannan ya isa shi zan zunubi babba kamar mai cewa yana baka aljanna amma bai baka popular ta kaduna amma yana sai da tiket ta zuwa ta shiga aljanna in an kace yana neman ɗakin da zai kwana cikin duniya bai da sau ci gaba Allah saukake. mutane na da saurin kai Allah saukake. duk wanda ya ce ni ne wani don haka wata makaruhi ne mutum ko da tambayar sa kai wani ne kace ni ne malam wani? sai ka faɗi sunanka hmm. to ci gaba alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jinni wa ta'udi wa yaquluna lil ladina kafaru ويقولون للذين كفروا يهدي من الذين آمنوا سبيلا ثم وذكر shi ma yati annahu min al-kufr tarku ma anzalla shina daga cikin kafirci barin abin da Allah ya saukar wal imani bi gairi da yin imani da wani sa abin da Allah ya saukar ka kyaki da shi kai imani da wani wato shi ma kafirci ne wa qala alam tara alladhina utuna sai baka ga waɗannan da an ka ba wani rabo ba min al daga littafi yu'minuna bil jibti wa tagut suna imani da jibti da tagut wato abin nan jibt kamar yadda zai fassara eh, da eh, tagut duk wanda yake ana bi wanda ba Allah ba wa kuma kullu ma'budin duna Allah duk abin da ba ake bauta ma wanda ba Allah ba shine jibt da tagut ila al jibt ismun lil asnami sunan gumaka wa tagut shayatin lil asnami shaytanun su wal kulli sanamin shaytanun yu'abdir fihi ko wani abin nan jibti yana tsago ko ga ko ga gunkiya akwai ai ta masu bauta ma gumaka akwai wasu dokoki da suke bi dokoki na wake yansu su su ne tsawagi eh, kamar a ce abin nan um, um, masu bin magiro eh. in ya mutu in mutum ya mutu to in bai jinya ta kwana goma sha hudu ba mako biyu sai a ce magiro sha jini ne saboda haka wato ba a gadon sa duk a kwashe duke shi akai gidan magiro da ce ai bayan gida da ita zuwa <laughs> zuwa gidan tagu ko ko da ko duk dokokin nan wato suke yin to hmm. wai kallimun nasu ko shi dora mutane magana kamar abin nan bakin dodo abin nan wurno eh, akwai shi ko Eh, sai ka tafi abin da ya tafi ya yi magana abin nan har ya rubuto ma takarda ya to ya baka eh, na kwankwan eh, ba ta duk haka ne su jimta da tsago to kwaya ga tarru bi zalika sai mutane su dora duduwa da wannan wakila aljibtu alkahin boka wa tagut asahir masiri duk da hanya guda kenan wa yaquluna lil na kafaru suna ce mu wadanda na kafirta wato wato su ce mu Abu Sufyan da da shi da sahabban sa hina qalu lahu nahnu ahada wato kamar abin nan Abu Sufyan lokacin da bai musulunta ba sai su dora tambayar Yahudawa don su amma da mai su ce shin mu mun kai shiriwa mu mun kai hanyar kware ko ko Muhammad su ce bi kuke yi su ce ga aikin da muke yi na hannu wulatul baiti mu ne masu tsare ɗakin Ka'aba nuzkil haj in alhazai sun to muna basu ruwan sha wa da yawa in ma in sun sauka muna basu abin nan liyafa wa wani fukul ani in an kama wani daga cikin mu zamu yi fansar shi amma muhammad shi ko muhammad wa qad khalafa dina aba ya saba ma addinin ubannansa wa qad rahim ya kada zumunta domin uba sai ya kida aboki ya ki dan uwansa mata ta kimiji wa farqa rahim harim ko haram ya kuma ya rabu da hurumi ya tashi ya koba can makka ababin na madina ya bar hurumi sun kace kenan wata quraish waɗanda ke yin wannan sun yi waɗanda bi annabi sallallahu alaihi wasallam mun gani kenan duk hanya guda ne mugun malami sai ya tawaye ta jihar banna eh. wannan yayi daidai da a lokacin nan wato ya fita daga addinin uwaye har an ka hana ba a sa hula ba a sa rawani in an ga mutum da riga sai a ce ya bi abin nan ya bi shehu hmm, وما يلعن الله فلن تجد له نظيرا أولئك الذين لعنهم الله وأن سوني وأن الله يلعنا ga hukunci su musanya wa man yal'ani la duk wanda Allah ya la'ana falan tajallahu nasira ba za ka sami mai taimako ba gare shi ai mani amin azabi ba za ka sami mai hana shi daga azaba Allah ba wato abin nasir bi ma'ana nasir mai taimako wa fil ayati wa'adun lil mu'minina wa cikin wannan aya akwai alkawali ga mu'minai bi annakumul mansuruna la cewa wato matuƙa kuna da imani to za a taimake ku akan muyagu fa innal mu'minina wato su mu'minai bil haula domin su ba su yin haka nan ba su canza hukuncin Allah um, da wani wa hum alladhina qarrabahum Allah sune wadanda Allah ya kusantar wa man yuqarribuhu Allah duk wanda Allah ya kusantar fa dan tajillahu khabilan ba za ka samu mai lakin taimakon shi ba kama ta kaddama kamar yadda ya gabata fi wa kafa billahi waliya Allah ya isa ya zan shine mai taimako eh, abin nan mm, dan dan kamar eh, abin nan waliyi dan uwanka mai taimakon ka shine waliyi wa kafa billahi nasira kuma Allah ya isa ya zan mai taimako mai taimako mutlaqan ko da bai zan dan uwa ba kun fahimta ko wato Allah ya isa ya zan mai jibinta al'amuran ko mai taimakon ga komi to ci gaba am nasibu لهم نظير من الملك فإذا لا يؤتون الناس نظيرا to am lahum nasibun min mulki ko suna da wani rabo na mulki ne ai laysa lahum shay'un min wato kenan su suna da rabo na mulki har in Allah zai yi ba wani falala ta ce a'a kakka bashi ba wannan kun fahimta ko eh, fa idan in haka ne da suna da wani iko na cewa sai wanda suke so a ba la ya tuna nasu nakira ba su iya ba mutane ko nakir nakiri shine kan da dabino kun san abin nan da dabino akwai ya fata wanda mun koyo fati to dan abin nan dan ayan nan ta sama mai karhi baka ita an nakir da suna da iko sai su hana Allah ya ba kowa ko da wannan gwargwadon gurtsun ai an tafiya ai qadratin nuqrati gurgudun dan digo fi zaharin nawati li fardi bukhulin don kwaikwaye wa abin nan dukro wasu ci gaba يعبدون إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم وآتيناهم ملكا عظيما أم يحسدون الناس كوكو سنة سنة حاسدا متعني الناس نعم النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى wato don koko suna hasadar annabi ne wanda an ka ba annabci bai dace a bashi ba ganin su kun fahimta ko Eh, annabiya sallallahu alaihi wasallam wal hasadu bukulun hasada rowa ce domin kana cewa ba ka son kenan a ba wancan li'annahu man'un domin hani ne lima fi aidihim wato ga hani ga abin da ga hannunsu wal hasadu man'un lima inda Allahi an ce suna rowa ba su bayar da abin da ga hannunsu ko kuma suna rowa don ni Allah zai ba zai ba wani abin da ga hannunsa wal istifhamu lil inkari wato ko suna hasadan mutane bisa ga abin da Allah ya ba su min fali na kyautar shi minan nubuwati na annabci wa kasaratin nisa'i da yawan iyali ay yatamannawna zawalahu an suna gurin gushewar wannan ni'ima da Allah ya yawa annabi wa yaquluna suna cewa law kana nabiyyan shtagala anin nisa'i da annabin kwarai ne ai da ba zai yi mata ba sai ya shagala da ibada kawai to in ya zama wannan shi abin suka ai ba abin suka bane fa kad ataina ala ibrahima eh, kitaba mun ba wato mutanen ibrahim ƴaƴan ibrahim waɗanda sun ka yarda cikin su ne kamar Musa da Dawud da Suleiman mun ba su abin littafi Taurat ko da Injil wal hikmata kuma mun ba su annabci da hukunce hukunce wa atainahum mulkan azima kuma mun ka ba su mulki mai girma fa kana li dawud mulkun azimun dawud yana cikin su an bashi mulki mai yawa wani sa'un sannan da mata kathiratun masu yawa wa kadhalika haka nan sulaiman kana lahu alfu imra'atin sulaiman yana da mata dubu baina qurratin wa surra tsakanin diyata mata aure da kwarkwara dubu eh, to in ya zan wannan bai zan kuka ga mulkin sa ba bai zan kuka ga annabcin sa ba ina mata ta za ta zan kuka ga annabci ko

yanzu ko da mutum ya wuce mata ko wanda duk ya faɗi wannan magana kafiri ne wato matan annabi sallallahu alaihi wasallam duk ba wanda ya yi don wani shawa wato na ɗauka ya yayi ne don abin ginin addini domin lokacin da yake da ƙarfi yana shekara har da ya kai shekara 25 bai aure ba bayan haka nan daga shekara 25 har zuwa shekara 50 duka matarsa guda ce kuma ya aure ta tana da shekara 40 idan neme shi ma sai da ta mutu bayan haka nan ya auri wata wadda yake mijinta ya mutu musulmi ne mijinta ita ma musulma tana cikin wannan hijira sauda wani kuma danginta kowa ya ki ta annabi ya aure ta a sannan ya abubakar kun ga don abin nan ne shi ne babban abokinsa kun ga abin nan zumunci ne ta ƙarin ƙarfi ne abin nan hafsatu mijinta ya mutu a abin nan ya umar bayan hafsa sannan bayan haka duk waɗanda in musalma duk waɗannan eh, na ƙabilu daban-daban wasu ne ya hana an kabin nan sannan kuma aka ce masa bayan da sun ka cika an ka ce haram ne ya ƙara wata kuma haram ne ya saki kun fahimta ko ashe kun ga ya saba muna eh, ya saba ma abin nan ba shari'a ce ba ba wai abin nan ba tsakanin shekara hamsin da shekara hamsin da uku da kuma cikin wannan aiki na amsa qur'ani da hukunce hukunce da yaƙe yaƙe ina wata shawa take nan eh, to fa minhum man amara bihi an karanta ko akwai daga cikin yahud wanda ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallama kamar abdullahi ibn salam Allah ya shi ya ji dadi wa minhum man sadda anhu daga cikin su akwai wanda ya kauda kai da abin nan ya da kai da gare shi ai bal mana gairu ba ma ya ya ki ba har ya hana wani shine sadda anhu wato ya hana wasu da gare shi an al iman bi muhammad sallallahu alaihi wasallam halam yu'min bi bai imani ba kuma yana hana wani wa kafa bi jahannama sa'ira ya isa ya zan abin hurawa ga jahannam ai azaban liman la yu'min wato ya isa ya zan azaba ga wanda bai imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ci gaba إن الذين كفروا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب Inna الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا da suka kafirta da ayoyinmu sawfa nuslihim nara Allah yace za mu kone su da wuta ya tari kuna biya za kone ciki kullum an aljaduludum ko da yaushe abin nan zuka abin nan fatun jikin sun na baddalnahum juludan sai musanya musu wasu fatu gaira hawan da ba su ba kullum in sun kone sai kuma fata ta hito don su ci gaba da abinan kuna bi an tu'ada ila hali a da fata jiki kamar yadda take al'awwal na farko gairan mutarika ba ta ba ta kone ba sannan ta ci gaba da kuna li yazuqul azab don su ci gaba da dandana don su dandane azaba bi qasu shiddata inna allaha kana domin da suna karewa su da sai su huta to ba su karewa inna Allah kana azizan Allah ya zama buwayi la yujizuhu shay'un ba abin da ke buwayarsa hakiman kuma mai hikima ne ga halitta shi kun fahimta ko ولما ذكر الوعيد على البخل والحسد أتبعه بالوعد يا كما تولى شدن سكي الله تجبا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة To bayan ya ambaci kace wanda an kawa irin waɗannan saboda rowa ko kuma saboda hasada to sai ya bi masa da wa'adi mai kyawun li mukhalifi dalika wanda ya saba ma hasada ya saba ma to lokacin da ya ambaci kacewa mai tsanani akan rowa da hasada atba'ahu bil wa'di sai ya bi masa da wa'adi wato alkawali na kwarai li mukhalifi zalika wanda ya saba ma haka ne ya saba ma rowa kansa kuma ya saba ma abin nan hasada fa qala yace walladina amanu wanda sun kai imani wa amilu salihati sun kai aiki ayyuka ayyuka na kwarai sanu khulhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ba mu shigar da su gidajen aljanna ruwa na gudana da karkashin su kwankuna khalidina biya suna waɗanda sun masu dawama ciki abada har abada lahum fiha azwajun mudakharatun suna da mata ciki matan nan tsarkakakku min alkhairi babu haila gare su kullu kazarin babu kowace kazamta wa nudkhiluhum dhillan zalila ko mu shigar da su inuwa wanda yake mai abin nan mai mai kaurin inuwa ai da'iman da goman ma la tansahu shamsu wanda yake rana ba ta shahi wannan inuwa huwa dhillul jannati shine inuwa aljanna inuwa al'arshi na ubangiji to ci gaba inna allaha ya'muru an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil-'adl إن الله نعم ما يعظكم إن to bayan da ya ƙare bayanin abin nan tauhidi don ya karfafa zukatan mutane don tsare su daga rauni don ba da adalci sun masharafi bayanin hibzul ta ya shiga wata ga bayanin tsarewa amanoni wa raddiha ila da mai da amanoni zuwa ga masu masu amanat iz bi zalika ri'ayatu huquqid du'afa domin tsare amanoni da mayar da su zuwa ga masu su ake samun tsarewar haƙƙin masu rauni kun fahimta ko hmm. alladhi huwa mawdu'u sura wanda yake shine sura ke karantarwa fa qala yace inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanata allah na umarnin ku ku bada amanoni ay ma atumina alaihi min alhuquqi abinda an ka amince an ka ba mutum amana na haƙoƙi shi mayar da su ila aliya zuwa ga masu su wa huwa shamilun li kulli ma min al insani alaihi wannan ya game ga duk abin da anka ba mutum amana a kansa min malin na dukiya wa gairihi da sa wa min al amanati kuma ya hada amana ala man wulliya amran nasu wanda an ka ba al'amarin shugabancin mutane wajibi ne an yakun bainahum shi hukunci tsakaninsu bil adl da adalci in bai yi ba wato ya ci amana Allah wa huwa qawluhu ta'ala shine magana Allah wa idza hakamtum bainan nas an taqum bil adl in kun kai hukunci tsakanin mutane ya amurkumullahu Allah na umarnin ku an taqumu bil adl ku yi hukunci da adalci inna allaha ni'imma ya'izukum bihi allahu ma dalla da abin da yake muku wa'azi da shi wato shine ba da amana wal hukum bil adl da yin hukunci da adalci inna allaha kana lalle allah ya zama mai ji lima yuqalu ga ake faɗa basiran ko mai gani bi ma yaf'alu gabin da yake yakatawa kun fahimta ko wa min al-amanati kuma akwai daga cikin amana ar-rida bi hukumin yarda da hukuncin Allah mutum ya san abu ya same shi haka Allah yace ayi to wajibi ne kuma in yaki ya yarda da hukuncin ya yarda da ya ki bada amana li'annahu ahadun ahada Allah domin alkawali ne Allah yayi wa huwa qawluhu ya ayyuhalladhina amanu kun gani wato don haka alkali in ya san yana da wata shawa ga shari'a ba ya halatta gare shi yi eh, domin in kada rai ya karkatar da shi eh, kun fahimta ko eh, ko abin nan hatta wajen naɗin abin nan masu aiki in kan naɗa wani wanda yake kasan ga wani wanda ya fi shi ka ci amana rin hatta da har waɗanda an ka naɗa ma yake fitarwa ya hidda alƙali sharhadi hmm. don ya sa wani sai umar ah, abin ah, sharhabil ya tabbaya ya ce kafin da ni ne don na yi wani laifi ya ce a abu kai laifi ba sai dai na samu wanda ya hika ƙarfi ga zartar da wannan aiki sai ce to ina ina roƙo amirul mu'minin ne wanda ka fitar aibi ne a bayyana an fidda ni ba don daci ba don na yi laifi ba don dai an samu wanda ya ne kawai hmm. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول يؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير To ya ayyu hallazina amanu wa min amanati rida bi hukmi Allah ko li'annahu ahad Allah huwa qawluhu ta'ala ya hallazina amanu ya ku annai imani ati'u Allah wa ati'u rasulahu ku yi ta'a ga Allah kuma ku yi ta'a ga manzon Allah wa ulil amri minkum da waɗanda a shugabanni waɗanda a majibinta al'amurra daga cikinku wato su ne shugabanninku idan amarukum bi ta'ati la sun ka umarce ku da biyan Allah to ku bi su rasuli da manzon fa in tanaza'tum fi shay'in wato kun ga kenan hukuncin Allah hukuncin Annabi sallallahu alaihi wasallama da hukuncin shugabanni matukar ba su saba ma abin da wato inda ah, ah, shugabanni ke yin hukunci wato kun san zuwa yaki wajibi ne in yanke wani da wani ku tafi to ba su da ikon su ce ba mu zuwa kun fahimta ko mm, amma in ya ce kai da wani da wani ku tafi sha giya ko ku tafi kashe wani ba bisa ga shari'a ba ba ya halatta su kashe don haka nan in an ce ku tafi ku kashe wasu sun ka sun ka kashe su dai adda laifi wanda suka sa su ba wanda suka sa su sai dai kai musu ladabi amma babu wani hukunci na kisa ba kamar irin eh, abin da shari'a turawa ba duk da wanda duk ya rubuta an kaga suna ne rubuta a ce a sai a gama da biya a kashe kenan ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzo ku yi da'a ga shugabanni ko to fa na tanazatun fi shi in kai jayayya ga wani abu wani yace abin nan halal ne wani yace ba halal ba to kun ga nan ba ce a komo ga ba ce a komo ga shugabanni ba in kun yi jayayya a'a ga Allah da manzo da shugabanni amma in ana jayayya abin nan ya halatta ko bai halatta ba fardu ila kuma shi kuma da magana kenan ga Allah ni Allah ya ce war rasul ko mu mi manzo Allah ya ce kun ga nan ba za a ce shugabanni ni kun ka ce ba kun kun fahimta ko in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai hakku kasance kuna imani da Allah kuma kuna kogo wannan ga Allah da manzon Allah shi a alheri gare ku min tanazu da ci gaba da yayayya wal qawli bi ra'yi kuma da magana da ra'ayi wa asanu tawila kuma ya fi kyawo ga fassara ma'ala makoma wa ake wadanda makoma mai kyawo kun gane kun to ci gaba wa min al kufri أنظر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا ويريد الشيطان أن Alamta da بعيدا ya tara muna nan yaz'umuna annahum amanu bima unzila ka shin baka gani waɗannan da ke riyawar cewa sun imani da abin da ka saukar zuwa gare ka ba wata baka gansu ba ruwaya an ruwaito na ta sama yahudiyin wani ba yahude da wani munafiki sun yi kusuma ila nabi sallallahu alaihi wasallama fa ata ya sun ka zo masa fa qada lil yahudi sai annabi ya ba da gaskiya ga yahudi falam yarda al munafiq shi wannan musulmi ne amma munafiki bai yarda da hukuncin ba wa ata ya wa ata ya umar sai suka zo mu umar suka yi appeal daga abin nan hukuncin annabi fa zakar lahu al yahudi eh, zalika sai ba yahudi ya ce ga da annabi ya hukunta mun amma shi ya ki yarda mun komo gare ka fa qala al munafiq aka zalika ya tambayi munafikin haka ne wa ƙala na am ya ce ya eh haka ne ya ce to da aka sai ta kota ko biya kashe kwakwata da kasa. in fahimta ko to shi ne ya ce baka ga waɗanda suke ƙiriya wacce a sun imani da ka imani da abin da an ka saukar ma amma wato suna son su kai ƙara zuwa ga ɗagut wa yuridu shaitan an yi dillahun da zanen Ida kuma shaitan na son ya ɓadda su ɓacewa wadda yake mai nisa an alhaƙi daga gaskiya wai za ki ila lahu وإذا قيل لهم تعالى إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك خذولا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إن كتي مسكوزوز واقع أبين الله يسوكر أي مكو كنشي دشي وإلى الرسول كوزوز واقع منظوم الله ليحكم بينكم بين شو كنشي تكانينكم رأيت المنافقين يسدون عنك صدودا ذاك جم منافق كيسنا كودك يدقريك صدودا كودك آه، فكيف فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يعرفون بالله ثم جاءوك ربك يعرفون بالله إن أردنا إلا إحسانا to halin su yake ko ko me za su aikata idza asabar in wata musiba ta same su bima qaddama da aidin don abinda hannayen sun ka aikata min kufri na kafirci wal ma'asi domin duk wanda ya karkace Allah zai masa azaba bi tarkihim wa bi hukmi Allah domin sun ki yarda da hukuncin Allah a ya qadiruna ala al-irada na in musiba ta same su za su iya suna da ikon kau da kai daga wannan wal firari min hada gudu kuma da gudu daga gare ta la ba za su iya ba kuma ja'uka yalifuna billah sannan kuma bayan an gane an ce gashi sun kafirta sai su zo kuma suna rantsuwa da Allah don aranna illa isana mutawfika ai mu da yasa ba mu yarda da wannan hukunci na addini ba muna son a hada kan jama'a in <clears throat> aranna wato ba mu nihin komai ba illa isa sai don kyautata wa sulhi wa tawfiqa kuma a daidaita talifan bainar wa wato don a daidaita tsakanin masu su ma don haka muka ce a bashariya Allah ya so ai dokoki waɗanda yake sun hada kowa ulaika ya'lamu Allahu ma fi فأعرض عنهم وغيرهم وقل لهم في أنفسهم قولا To ula'ika ladina ya Allah ma fi kulun. waɗannan su ne waɗanda Allah ya san abin da a cikin zukatansu na munafici kuma da ƙaryar da suke yi na wannan uzuri. Ba'arid anhu an ka ce ma annabi ka kauda kai daga gare su bi sabhi an qabuli uzurin kada karbi udurin su. wa idhum ka tsoratar da su da Allah wa qul lahum ba ta kace musu fi an usun qalan bale ka faɗa musu magana wanda yake mai mai fasaha mu'assiran fi mai tasiri ai ka tsawace su liyarji'u an kubrin ka tai wannan ba daidai bane yaya ba ku tsoron Allah wanda ya halitta ku sai kafirai kuke tsoro waɗanda ke koyon ku ba su yi ba to ci gaba وما أرسلنا من رسول to kamin fassara wannan abin nan wannan aya ku bayan karanta muku wata takarda mai daɗi wato alhaji haruna ɗanja ya aiko wannan takarda ko ya taho ya kawo da kansa da a cikinta bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa aulalu taslimi ala ashrafi anbiya'i wa rusulihi حضرة فضيلة الشيخ الخاج أبو بكر محمود قمي حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ورسول لك مبلغ أربعين ألف نيرة نا أيقوما وكما إنا تاردا wato abin nan adadin kuɗi wato naira dubu arba'in hiya juz'un min zakati nau'in juz'i ne daga cikin zakka wadda ta cancanta akan daga dukiyata kai tuwa za'a bayyana fuqara'il muslimina tabaqan wato don a kawatsa ta tsakanin abin nan jama'an musulmi wato tibqan lima haddada kullahu wato daidai yadda Allah ya iyakance ya abmata ta'ala fi mukammi zili cikin qur'anin sai da abbayyana ne نعم إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في ركاب والغارمين في سبيل الله فريضة من الله صدقة ana bayar da ita ga fakirai da miskinai da masu aiki saboda ita wato kenan masu raba ta sannan wal mu'allafat qulubu waɗanda yake ba musulmi ne sosai ba ko abin nan don a ba su sunatu ko kuma Abinna nan ba su musulunta ba a ba su don su shiga musulunci kuma yan akwai bayi ana sayan su a yanta yanzu wannan babu galimi ne waɗanda yake suna da bashi ana iya biya musu sannan abin nan fi sabi duk abin da zai ɗauka kalmar ubangiji nan malamai suka shiga da masu wasu gwamnan sabil ba ko wanda yake bai da abin komawa gida ana bashi guzuri ana kuma abin nan bashi eh, transport faridata min Allah wato haka Allah ya yanka yanka daga Allah fa arju minkum tashkil lajnati min ulama ina son ku yi abin famiti na malamai al'umma na amintacci min man kuma cikin da a gefen ku wa ta ta kuma jamilu kuma alƙashin wato dibin ku wanda an mai kyau litawzi'i ha bainal mustahiqin don raba ta tsakanin waɗanda na cancanta ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما لما يحبه ويرضاه منا روقان الله shi shiryar da mu ga abin da yake so kuma ya yarda da shi min al-aqwali wa sulin illa li yuta bi qur'ani ba muna magana waɗanda yake sun karkace daga shari'a addini ba suna abin nan ta ta su zuciya don a zauna lafiya wa ma arsalna min rasulin ba mu aiko wani manzo ba illa li yuta'a sai don a bi shi fi ma amara bi ga abin da ya umarni da shi wa ya hukumu kuma shi hukunci ah, kun fahimta ko bi iznillahi da yarda ubangiji bi amri amrillahi da umarnin ubangiji wa man lam yarda bi hukmi duk wanda bai yarda da hukuncin manzo ba wa lam yaqbal risalatahu bai karbi manzancin sa ba fa huwa kafirun wato kafiri ne yastaujibu ma ya sajibul kufar ya cancanci abin da kafirai na cancanta walau annahum izzalamu anfusahum da dai su mutane wato lokacin da sun ka zalunci kansu bi tahakumihim ila taguti da daukar shari'a su zuwa ga taguti ba zuwa ga hukuncin Allah ba da a ce ka sun zo ma suna masu tuba wa tagafarullah sun ka nemi Allah gafara wa gafara lahum rasul sannan manzon Allah ya nema musu gafara daga Allah

kuma abinda nake kwaɗai nake nuna muku wannan kada ku ɗauke shi ko azama alƙalai ɗai duk kowa ya shiga saboda haka kowa ya ta ƙoƙari gwargwadon hali yadda za mu abin da za mu gyara wato ba ka iya gyaran ɓanna wadda an kai cikin ƙarni guda ɗaya rana saboda haka gwargwadon hali Allah ya ce fattakullaha haqqa tuqati ku yi tsoron Allah yadda ya dace to sannan yadda ya dace nan shi ne shine da mastata'tu ya iya gwargwadon iyawa kun fahimta kun eh, kada ka zo gyaran banna kai wata banna wadda ta fi da yawa eh, kun fahimta kun ah, saboda haka wato gudanar da al'amura kamar gini ne ba ka iya ginin ɗaki ɗaya rana duk ya kare shi da komai saboda haka ku yi tunani ga waɗannan abubuwa kada ya kamai yadda yara ke yi su tashi ta su ta hauka وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم عرجا مما قضيت ويسلموا تسليما to da wa rabbika a'aha wato ina rantsuwa da ubangijinka kun ga Allah in yi rantsuwa da annabi sallallahu ubangijin annabi wa girmamawa ne wato ina rantsuwa da ubangijin ubangijinka la yu'minuna mutane ba za su yi imani wanda za a ce imani na kwarai ba hatta yi hakimu ka sai sun gabatar da kai ga hukunci sun yarda da hukuncin ka fi ma shajara bainu ga abin da saba tsakanin su sun malajibu fi annasu na sannan ba su samu wani kunci ba ga wannan hukunci min ma kadaita ga abin da ka hukunta kuma ma kadaita bihi wa yusallimu taslima su jawu jawuwa wato min gairi mu'aradin ba da ki ba yanqadu lakum ka su yarda da hukuncin ka. in qiyadan la ta fi jayuwa wanda yake babu wani rikici bi zahirihin wa batinihim matuƙa haka Allah ya ce mun yarda to ba su zama musulmi ba su zama mu'minai sai su zama kun gane ko to walau anna ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم وما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أننا كتبنا عليهم دا من ربوتا musu an nikatilu an husakum ku kashe kawunanku wato da mun yi hukunci mun ce abinda an tubar ku ku kashe kawunanku aw kharaju min da yawon ko abinda a tubar ku ku fita daga gidajenku ma fa'alu da ba su aikata ba da ba su aikata abin nan da mun sun malajidu fi annabi sun harajin sannan ba su samu wani kunci ba ga wannan hukunci malajidu fi annabi sun harajan sannan ba su samu wani kunci ba ga wannan hukunci an iqtilu anhu sakum ku kashe kawunan ku wato da mun yi hukunci mun ce abinda an tubar ku ku kashe kawunan ku a aw jumin da diyarin ko ku abinda an tubar ku ku fita daga gidajen ku ma fa'alu fa'alu fa'alu